Mahukunta Sura ɗaya. Isra'ila sun yaƙi sauran Kan'aniyawa Bayan da Yoshuwa ya rasu, Isra'ila suka tambayi Ubangiji suka ce, Wane ne zai fara tafiya don ya yaƙi Kan'aniyawa mu? Sai Ubangiji ya ce, Yahuda zai tafi na riga na ba da ƙasar a hannunsa. Sa'an nan mutane Yahuda suka ce wa mutanen Simeyon, Ku zo tare da mu a yankin da aka ba mu rabonmu don mu yaƙi Kan'aniyawa, mu ma mu bi ku wurin naku, saboda haka mutanen Simeyon suka tafi tare da su, sa'ad da Yahuda ya faɗa musu, Ubangiji kuwa ya ba da Kan'aniyawa da firiziyawa a hannunsu, suka kuwa kashe mutum dubu goma a Bezek, a can suka iske Adoni Bezek, suka yaƙe shi, suka fatattaki Kan'aniyawa da firiziyawa. sai Adoni Bezek ya gudu, amma suka bi shi. suka kama shi suka yayyanka manyan yatsotsinsa na hannu da na ƙafa. Sa'an nan Adoni Bezek ya ce, Sarakuna saba'in waɗanda aka yayyanka manyan yatsotsinsu na hannu da na ƙafa sun yi kalan abinci a ƙarƙashin teburina, ga shi yanzu Allah ya rama abin da na yi musu, suka zo da shi Urushalima a can kuwa ya mutu, mutanen Yahuda suka yaƙi Urushalima, ita ma suka tita. suka karkashe mutanen birnin suka cinna mata wuta. Bayan wannan, mutanen Yahuda suka gangara suka yaƙi Kan'aniyawan da suke zaune a ƙasar tudu, Negeb da gindin tuddai a yammacin, suka ci gaba suka yaƙi Kan'aniyawan da suke zaune a Hebron, waɗanda da ake kira Kiriyat Arba, suka kuma ci Shishai, Ahiman da Talmai da yaƙi, daga nan kuma suka ci gaba suka yaƙi mutanen da suke zaune a Dabir da ake kira a da Kiriyat Sefer, sai Kaleb ya ce, Duk wanda ya fāɗa wa Kiriyat Sefer ya kuma ci ta da yaƙi, zan ba shi ’yata Aksa ya aura, sai Otniyel ɗan Kenes, ƙanin Kaleb ya ci birnin, saboda haka Kaleb ya ba shi ’yarsa Aksa ya aura. Wata rana da ta zo wurin Otniyel, sai ta zuga shi, ya roƙi mahaifinta fili, sa'ad da ta sauko daga jakinta, sai Kaleb ya ce mata, Me zan yi miki? Sai ta ce, Ka yi mini alheri na musamman, da yake ka ba ni ƙasa a Negeb, to, sai ka ba ni maɓulɓulan ruwa kuma, sai Kaleb ya ba ta maɓulɓulan bisa da kuma na ƙasa. Zuriyar surukin Musa, Keniyawa, suka haura daga birnin Dabino tare da mutanen Yahuda don su zauna a cikin mutanen hamadan Yahuda a cikin Negeb kusa da Arad. Sa'an nan mutanen Yahuda suka tafi tare da ’yan'uwansu mutanen Simeyon suka fāɗa wa Kan'aniyawan da suke zaune a cikin Zefat, suka kuma hallaka birnin gaba ɗaya, saboda haka aka kira wurin Horma, mutanen Yahuda kuma suka ci Gaza da Ashkelon da Ekron, kowace birni tare da yankinsa, Ubangiji kuwa yana tare da mutanen Yahuda. Suka mallaki ƙasar tudu, amma ba su iya suka kori mutanen daga filaye ba, domin suna da keken yaƙin ƙarfe, yadda Musa ya alkawari, sai aka ba Kaleb Hebron, wanda ya kori daga cikinta ’ya'ya maza uku na Anak, ko da yake mutanen Benyamin sun kasa su kori Yabusiyawa waɗanda suke zaune a Urushalima har zuwa yau, Yabusiyawa suna zaune a can tare da mutanen Benyamin. To, gidan Yusuf suka auka wa Betel, Ubangiji kuwa yana tare da su. sa'ad da suka aike mutane don su leƙi asirin Betel da dā ake kira Luz, ’yan leƙen asirin suka ga wani ya fito daga birnin, sai suka ce masa, Ka nuna mana yadda za mu shiga birnin, mu kuwa za mu yi maka alheri, saboda haka ya nuna musu, suka kuwa hallaka birnin, suka bar mutumin da dukan iyalinsa da rai. Sa'an nan ya tafi ƙasar Hittiyawa, inda ya gina birni ya kuma kira shi Luz, haka ake kiran birnin har wa yau. Amma Manasse ba su kori mutane Bet Sheyan ko Ta'anak ko Dor ko Ibiliyam, ko Megiddo tare da ƙauyukansu ba, gama Kan'aniyawa sun dage su zauna a wannan ƙasa, sa'ad da Isra'ila suka yi ƙarfi, sai suka tilasta Kan'aniyawa yin aikin gandu, amma ba su kore su gaba ɗaya ba, haka Efraim ma bai kori Kan'aniyawa da suke zaune a gizar ba. amma Kan'aniyawa suka ci gaba da zama tare da su, haka kuma Zabalun bai kori Kan'aniyawan da suke zaune a Kitron da Nahalol, waɗanda suka rage a cikinsu ba, sai dai sun sa su aikin gando, haka Asher ma bai kori waɗanda suke zama a Akko, ko Sidon, ko Ahalab, ko Akzib, ko Helba, ko Afik, ko kuma Rehob ba. kuma saboda wannan ne mutanen Ashir suke zaune cikin mazaunan ƙasar Kan'aniyawa, haka kuma Naftali bai kuru waɗanda suke zaune a Bet Shemesh ko Bet Anat, amma mutanen Naftali su ma suna zama a cikin Kan'aniyawa mazaunan ƙasar, waɗanda suke zaune a Bet Shemesh da Bet Anat kuwa suka zama masu yi musu aikin gandu, Amoriyawa suka matsa wa mutanen Dan a ƙasar tudu ba su yarda musu su gangaro zuwa filayen ba, su Amoriyawa kuma suka dage su zauna a dutsen Heres, ayalon da Sha'albim, amma yayin da mutanen Yusuf suka ƙara ƙarfi, sai suka sa su yin aikin gandu, iyakar Amoriyawa kuwa daga mashigin kunama zuwa Sela da kuma zuwa gaba.